radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 sauraro kun kamo radio BOH Hausa da ke karkashin Hausa TV daga nan Tehran Jamhuriyar Musulunci ta Iran. Mustapha Adam ne a tare da ku a cikin wannan fotowar wata ita ce ta biyu a wannan rana ta Litinin. Da fatan an wani lafiya to abubuwan da mu gabatar muku da yadda a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi shirin nan na ko kun san sai labarin duniya da dumi su daga nan sai labarin wasanni sannan mu karkari da kiɗe-kiɗen Iraniyawa. da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkan waɗannan abubuwan da muka yi muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu sai a gyar zama domin a ji shirin nan na kokunsa tare da abdullahi salihu katsina kokunsan jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata goma sha biyar ga watan mayan shekara ta 2023 wanda ya daidai da 25 ga watan shawwal na shekarar 1444 hijira kamariya masu warare kun san cewa yau ce ranar 26 ga watan na shekarar shamsiya wanda kuma ranar ce da aka girmama abul kasim firdausi shahararren marubucin makokin addini cikin harshen farisanci a iran an haifi firdausi a shekara ta 361 hijira kamariya a arewa maso gabashin iran ya shahara da rubuta waƙoƙin farasanci inda rubuta littafai da dama a cikin baituka na waƙa mafi shahara daga cikin littafan nasu kowa shine shahin shahi littafin ya tattara fannonin rayuwar iraniyawa da dama waɗanda suka haɗa al'adu tarihi da kuma ci gaban ƙasa wanda take da shi na dubban shekaru hakan kuma littafin yana koyar da adabin harshen farasanci yanzu haka dai akwai kwafin littafin shahin shahi a dakuna na aji kayan tarihi na kasar iran an kuma shi a cikin harsuna daban-daban da suka haɗa turancin ingilishi faransanci rashinci jamusanci da dai sauransu. masu aure kun san cewa shekaru 104 su gabata rana irin ta yau 15 ga watan man shekara ta 1919 birnin izmir mai daɗin tarihi a ƙasar turkiya ya fara ƙarƙashin ikon kamal ataturk kafin lokacin dai birnin yana ƙarƙashin ikon ƙasar girka ne an zubar da jini na dubban sojojin ƙasashen biyu kafin kawo ƙarshen yakin birnin izmir dai a halin yanzu yana cikin ƙasar turkiya daga bangaren kudancin ƙasar kuma yana daga cikin biranen ƙasar da suke samun masu yawon shakatawa da ko'ina a faɗin duniya kowace rana. da ƙarshe masu rarrai kun san cewa shekaru 30 da suka gabata rana irin ta yau shabiyar ga watan mayun shekara ta 1993 majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi ranar 15 ga watan mayun ko shekara ta zama ranar iyali ta duniya majalisar ɗinkin duniya ta zaɓi wannan ranar ce domin raya abin da yake a matsayin gishiki na ginin al'umma majalisar ta bayar da muhimmanci matuka ga abin da ya shafi bunƙasa dukkanin harkoki da suka shafi iyali a duniya da kuma kare haƙoƙinsu musamman ma mata da ƙananan yara waɗanda su ne suka fi buƙatar tallafi a cikin mafi yawan lokuta wanda hakan ne ma ya sa a ƙirƙiro hukuma ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta unicef domin gudanar da ayyukan tallafawa mata da ƙananan yara a faɗin duniya.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 Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato goma sha ɗaya da minti ashirin zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agun GMT da kuma Ghana a kan mita goma sha shida kilo kilohertz dubu goma sha bakwai da ɗari biyar da sittin. Ashirin manadar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon Najeriya, Nijar, jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon GMT da kuma Ghana.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 madalla ga labarun duniya da dumi su tare da tahir amin raji ga labaran duniyan da farko ga kanunsu. Iran ta jaddada goyon bayanta ga al'ummar Falastinu a ranar nagba ko kuma musiba. kasar angola ta wuce najeriya a matsayin kasa wacce ta fi haƙar ɗanyen man fetur a kowace rana a nahiyar afirka sannan za ku ji cewa iran ta kira jakadan iraki a nan tehran don isar da ƙorafinta kan gayyatar 'yan ta'adda a taron ƙurdawan ƙasar ta iraki kuma ga cikakkun labaran gwamnatin jihuwar musulunci ta iran ta jaddada matsayinta na goyon bayan al'ummar falastino a daidai lokacin da suke juyayin ranar nakba ko kuma musiba shekaru 75 da suka gabata tashar talabijin ta paris tv a nan tehran ta nakalto wani bayanin da ma'aikatar harkokin wajen kasar iran a nan birnin tehran ta fitar a yau lahadi yana cewa kafin a shelanta kafuwar haramta ƙasar isra'ila a ranar 15 ga watan mayun shekara ta 1948 da yahudawan sayoniya sun tilasta wa falasɗinawa kimanin 750 ƙaura daga ƙasarsu ta haihuwa sannan sun shafe garuruwa kimanin 500 kafin su shelanta kafuwar haramtaccen ƙasar. rahoton ya kara da cewa duk kokarin da wasu kasashen duniya suka yi na warware matsalar al'ummar falastinu da kuma yahudawan sahaniya ba su kai ga nasara ba da ƙarshe rahoton ya kammala da cewa shawarar jumhuriyar musulunci ta iran dangane da warware matsalar al'ummar falastinu ita ce shafe ƙasar isra'ila daga ƙasar falastinu sannan dukkanin falastinawa da suke gudun hijira a ƙasashen waje su dawo gida sannan a gudanar da zaben raba gardama tsakanin 'yan asalin ƙasar falastinu wanda suka hada da musulmi kirista da kuma yahudawa don fayyace makomar ƙasarsu da kansu. Ƙasar Angola ta wuce Najeriya a yawan haƙar ɗanyen man fetur a nahiyar Afirka a cikin watan Afrilun da ya gabata. Jaridar Premium Stamp ta Najeriya ta nakalto jadawalin ƙasashe masu arziki man fetur wato OPEC na yawan ɗanyen man fetur wa'anda ƙasashen ƙungiyar suke haƙa a kowane wata na watan Afrilun da ya gabata. inda ya bayyana cewa najeriya ta haƙa gangan 1999 ne a cikin watan afrilun da ya gabata a yayin da ƙasar angola ta haƙi ganga miliyan 1.4 a cikin watan maris da ya gabata ne najeriya ta haƙi ganga miliyan 1.3 ne wanda ya nuna haƙar ta yi ƙasa da kashi 16.7 cikin 100 a watan afrilun da ya gabata lalata bututun ɗanyen man fetur da sace shi na daga cikin matsalolin da najeriya take fama da su a shekarun baya-bayan nan wanda ya gurgunta yawan ɗanyen man fetur da take haka a kowace rana har ila wannan na daga cikin dalilan da suka sa gwamnatin tarayyar kasar ta ɗage shirinta na cire tallafin ɗanyen man fetur a cikin watan yuli mai zuwa masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran fada husaini maliki ɗan majalisar dokokin ƙasar iran kuma memba a kwamitin tsaro da kuma harkokin wajen majalisar ya fada wa kamfanin dilancin labaran tasnim na ƙasar iran kan cewa nan ba da dadewa ba ƙasashen iran da masar za su bude ofisoshin jakadunsu a birnin tehran da kuma alkahira maliki ya kara da cewa halin yanzu dai wakilan kasashen biyu suna tattaunawa a tsakaninsu a birnin bagdaza na kasar iraki don tsara yadda za su maida hulɗar jakadanci a tsakanin kasashen biyu labarin ya kara da cewa kafin haka dai ministan harkokin wajen kasar iran hussein amir abdullahiyan ya gana da shugaban kasar masar abdulfatah assisi a a gefen taron bagdaza a birnin Amman na kasar Jordan a cikin watan Disamban shekara ta 2022 da ta gabata inda suka tabbatar da cewa tattaunawar ta yi armashi. Kasashen biyu dai sun katse hulɗa jakadanci a tsakanin su ne tun bayan nasarar juyin juhali musulunci a nan kasar Iran fiye da shekaru 40 da suka gabata. A ranar Asabar da ta gabata ce dai ma'aikatar harkokin wajen kasar Iran ta kira jakadan kasar Iraki a nan birnin Iran zuwa ma'aikatar don miga mata korafi kan gayyatar Iraniya iraniyawa 'yan ta'adda masu keyiya da jumhuriyar musulunci ta iran don halartar taron kurdawa na yankin da ke makwabtaka da ƙasar iran jaridar tehran times ta nakalto ma'aikatar harkokin wajen ƙasar iran a anan birnin tehran na cewa ta bayyana wa jakadan kan cewa gayyatar 'yan ta'addan zuwa yankin kurdawan ƙasar iraki ya saba yarjejeniyar tsaro da aka cimma tsakanin ƙasashen biyu a can baya inda a cikinta jumhuriyar musulunci ta iran ta nuna damuwarta da samuwar 'yan ta'adda makiya jumhuriyar musulunci ta iran a yankin gurdawa na kasar iraki don samuwarsu matsalar tsaro ce babba ga kasar ta iran don haka ta buƙaci gwamnatin kasar iraki ta yi riko da alkawalin da ta ɗauka na mutunta yarjejeniyar da ta cimma da gwamnatin jumhuriyar musulunci ta iran kan wannan al'amarin masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. To an gaida Tahir Raji da karanto mana labarin duniya yanzu kuma ga shirin nan na labarun wasanni tare da Aminu Ibrahim Kyawa. Labaran wasanni. Matasa sauran masu sha'ar wasanni motsa jiki Assalamu alaikum. barka mu da haka da kuma saka da mu a cikin shirin labaran wasanni wanda a cikin samai kawo muku muhimman labaran wasanni da suka shafi kasashen nahiyar afirka nahiyar turai da kuma nahiyar asiya da fatan mu yin sun tare da mu kuma za su daɗin shirin amma kafin nan ga mabuɗin kunne. to madalla yanzu kamar shiga cikin kwarar shirin inda za mu yada zango a nahiyar afirka kuma za ku ci cewa dan wasan tsaye na ƙasar kenya mai suna ferdinand omanyaka ya yi nasarar ɗauke kambun duniya a wasan tseren mita 100 da aka gudanar kuma an ba shi lambar yabo din ne a kip kino a wani babban taro da aka gudanar a ƙasar kenya shugaban hukumar kwallon kafa ta nahiyar afirka dr matsefe ya gana da takwaransa na kasar saudi arabia yasir sun rataba hannu kan yarjejeniya a ta fahimtar juna ta tsawon shekaru biyar kan yadda za a ƙara bunƙasa harkar wasanni tsakanin su da yake bayani wajen taron shugaban hukumar kwallon kafa ta ƙasar saudi arabia ya faɗi cewa wannan lokaci ne muhimmanci gare shi kuma ya nuna fatansa na ganin aiki tare tsakanin su da nahiyar afirka don kara bunƙasa harkokin wasanni a tsakanin su. ana sa ran nan gaba za a yi za a shirya wani taron ƙara wa juna sani domin musayar ra'ayi kan yadda ɓangarorin biyar su gajiyar juna kan irin kwarewar da suke da shi a bangaren tamola da a bangaren wasanni daban-daban na mata da na maza a ci gaba da fatawar da ake yi a gasar kwallon kafacin kofin nahiyar afirka ta yan kasar shekaru goma sha bakwai a ranar amis ta gabata kasar mali ta hallasa kasar congo da ci uku da babu ita kuma burkina faso ta ci najeriya ya ci biyu da ɗaya a jiya lahadi kuwa an kira tsakanin senegal da burkina faso kuma an tashi wasan kunnen doki ɗaya da ɗaya sai da aka kai ga bugun daga kai sai mai tsaron gida inda aka tashi wasan biyar da hudu ita ma kasar morocco da mali sun tashi babu ci da ƙarshe dai sai da aka kai bugun da kai sai mai tsaron gida inda aka tashi wasan shida da wato biyar inda mali take jan ragaba daga ƙarshe dai ƙasar senegal ce ke jan ragama a rukunin a a da maki tara sai kuma algeria ke mata maki hudu sai kuma rukunin b inda ƙasar morocco ke jagorantar rukunin da maki shida ita ma nigeria a matsayin ta biyu da maki shida sai kuma rukunin c inda mali ke da maki shida a saman tebur sai kuma burkina faso da maki uku a matsayin ta biyu dan wasan kwallon kafa Najeriya Victor Osimhen da ke buga wasa a ƙasar Italiya ya wuce tarihin da George Weah ya kafa na kasancewa a matsayin dan wasan Afirka da ya fi zura kwallaye a raga a ƙasar. George Weah tsohon dan wasan kwallon kafa na kasar Liberia da ya buga wasa a club ɗin AC Milan shine dan Afirka ɗaya tilo da ya taɓa ɗauke kyautar Ballon d'Or na dan wasan kwallo da ya fi iya taka leda. ga kuma yadda jadawalin sunayen su suka kasance wanda suka fi cin kwallayen kafa a gasar kuma a gasar kwallon kafa ta Italiya Serie A na farko dai Victor Osimhen dan kwallon da ya zira kwallaye 47 zuwa yanzu sai kuma Jujuwe da kwallaye 46 Kaita Balde dan kasar Senegal da kwallaye 41 sai kuma Frank Casey dan kasar Ivory Coast da kwallaye 41 sai kuma na ƙarshe wato gavino. ɗan ƙasar ivory coast inda yake da kwallaye guda 40 da hezira a tsawon lokacin da ya dauka na buga wasa a ƙasar italiya Tun zuwa ya da zango a yankin asiya kuma za mu tsaya ne a nan kasar iran inda za ku ji cewa a makon da muke bita ne aka fitar da jadawalin gasar kwalankwacin kofin asiya inda kasar iran ta haɗo a rukuni ɗaya da hong kong falastin da kuma haɗaɗɗe daular larabawa kuma sun zo ne a rukunin c kuma an fitar da wannan jadawalin ne a tare da gudanar a birnin doha na ƙasar qatar ga kuma yadda ya kasance a rukunin a akwai kasashen qatar china tajikistan sai lebanon rukunin biyu kuwa ya kunshi australia uzbekistan syria da india rukunin c shine haɗa da ƙasashen iran ƙasar haɗaɗɗe daular larabawa hong kong sai kuma palestine a rukunin d kuwa akwai kasar japan indonesia iraki sai vietnam sai rukunin e inda ya kunshi kasashen koriya ta kudu malaysia jordan sai bahrain a rukunin f kuwa akwai kasashen saudi arabia thailand karzakistan sai kuma kasar oman dan wasan daga nauyi na kasar iran ya samu lambar da bashi zariya a gasar daga nauyi da ake yi a kasar koriya ta kudu hussein sultani ya da karfe mai nauyin kilogiram 338 inda ya fara da kilogiram 140 sai kuma ya daga na biyun mai kilogiram 184 kuma fara gasar ne a garin junju na koriya ta kudu da ranar biyar zuwa sha uku ga watan na mayu da muke ciki to a kaɗan daga cikin wasan da za a buga a ranar Amis mai zuwa a nan ƙasar iran inda za a kecere tsakanin fulad da aluminium arak sai kuma nasu suleiman ta kara da malaban ita kuwa a za ta kara ne da habadar yayin da istiklal za ta kara da taraktu sai kuma faikan ta kara da misraf sanjani gulgahar sirjan za ta kece raina sana'at nafta abadan sai miskarman ta kara da sefahan sai kuma nasajima zandaran ta kara da fesfolis a wannan makon da fesfolis ita ce ke jan ragamar wato jadawali da maki 63 sai kuma sai fahimta ke yi mata da maki 62 yayin da istiklal kuma take biyo su a baya a matsayin ta uku. To yanzu kuma sai nahiyar turai da za ku ji cewa kungiyar kwallon kafa ta Barcelona ta cinye gasar La Liga ta bana barcelona ta lashe gasar ta la liga ta farko tun kakar wasanni ta shekara ta 2018 zuwa 2019 saura wasa hudu a kammala gasar bayan wata nasara da tarihi a gidan espanyol abokiya hamayyar ta baka ta ci kwallo uku da babu a rabin lokaci inda robert lewandowski ya ci kwallonsa na ashirin a kakar bana kafin aljandro belede matashi dan shekara goma sha tara ya kara nin karatar da suke suka bayar a wasan londeski ya kara kwallo ta uku kafin julius conde ya dankara kwallo ta hudu a raga barcelona ta da maki 88 wato maki goma sha hudu tsakaninta da babbar abokin hamayyar ta da ke bi mata a teburi wato real madrid da sauran wasanni da za a kare da maki sha biyu wannan ita ce nasarar daukar gasar la liga ta farko da barcelona ta yi tun bayan tafiyar gwazon kwallon club din lionel messi a watan agustan shekara ta 2021 kuma ta farko tun bayan da jabi a matsayin kocin kungiyar a watan nuwamba na shekara ta 2021 an sanar da sunan dan kwallon kafa na manchester city ellen haaland a matsayin gwarzon dan kwallon kafa na bana wanda kungiyar marubuta kwallon kafa ta ingila ta bayyana halan ya hasaka sosai a kasar kaka ta bana inda kawo yanzu ya zura kwallaye hamsin da daya a duk gasar da ya buga rawar da ya taka ta taimaka wa tawagar pop guardiola kaiwa mataki na farko a teburin gasar firimiyar ingila a gasar premier league kuwa a yau litinin inda rai da lafiya zuwa anjima za a buga tsakanin leicester city da liverpool kuma yanzu dai man city ke jan ragamar jadawalin da maki 86 sai arsenal da maki 81 a champions league kuwa loton za ta da sunderland a gobe talata idan mai duka ya kai mu to ma saurare duka duka iya abin da ya sauka gani a cikin shirin gan lokacin rama a shi na gaba za a ji mu dauke da wasu dan dauke da wasu labara makafin nan amma madadin wanda suka taimaka shi da kamala ko ji kamar haka ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya sai dai muna gayyatar ku zuwa ga shafin yanar gizo to www.hostv1.ng a huta lafiya. To har ila yau dai muna tare da Aminu Ibrahim Kyawa ɗin da zai gabatar da shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Ɗan iraniyawa da saurare barka mu da haka. Takuma kuma sassawa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin da sun same ka muku kiɗe-kiɗe da waƙe-waƙe daban-daban da aka yi a nan ƙasar iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa to yanzu kuma bari haɗa ku da latif kazimi wani fitaccen mawaƙi a nan ƙasar iran domin irin ta bayan mana a cikin shirin namu ai saurare lafiya. 军马。